umul haq akwai wata shegantaka da take faruwa musamman a wannan lokaci da ake yin harkoki na maulidi wato yayin da watan kirsimetin yan bid'a ya kama wato daga cikin shegantakar da ake wai abun ma wai har ana so a fusatar da ahlus sunna ne a ba su haushi shi yasa idan an san wuri majalisi ne na ahlus sunna kawai sai kaga matasa an yi group an yi dandazo an ainihin wato taho in an zo kusa da majalisin ahlus sunna sai a ce to ga yan izala ga yan izala a tsaya a ɗanta da ƙura a harraka a harraka a ɗan harraka a jijjiga a girgiza a mazaya wannan ana buƙata a ba halin sunna haushi ne to na ji ka bani haushi kuma ka zama ɗan wuta riban nawa kace a harkar to saboda haka da an gangaro to sai a ta irin wayannan shigantakun akwai inda da aka zo ma wai da aka harraka aka harraka aka harraka wata yarinya sai ta miƙe ta daga hannu ta ce mai ƙaunar manzon Allah ya runguma ɗan izana makiyin manzo ba zai runguma ba to in ban nake matsiya wa zai rungume ya wuta wai wannan ana so a fukatar da ahalin sunna ne ana so a ba ahalin sunna haushi ne na taba gaya muku abin da ya faru a kaduna shugaban majalisar malamai namu sai da aka zo kusa da gidan shi wai za a harraka a harraka a ba ahalin sunna haushi kawai ana zuwa sai aka turo matasa aka taho ana harrakawa ana badawa sauran suna ansawa ana ku zo mu kama gausi a lahira mu huta gidan da ke da gausi gidan na mummunai ne gidan da babu gausi gidan bukai ne to na ji gidan da babu gausi gidan bukai ne to gidan da babu sunna ba ba ku an samu ba gidan da babu suna gidan su waye to a irin wannan harkar da ake yi ta ya za a fusatar da ahalus sunna ya za a fusatar da su saboda ahalus sunna duniyar bid'a duka ta gama ittifaki cewa da hujja ba iya tinkarar wannan duniyar bid'a ta yi ittifaki a wannan da hujja qur'ani da hadisi an yadda ba iya karawa da wallahi malamin bid'a ko ya sha giyar wake bai isa ya zo ya tsaya malaman sunna su tsaya a ce a baje koli qur'ani da hadisi a tabbatar da hujja ba ba su iyawa sun gudu sun balla da su sai dai a turo yan iskan gari da mawaka da yan amore da yan hubul ganima da da da da sai dai a turo irin wayan malaman kan sun gudu sun ballare su ruwa ya kare wa dan kada bai gama wanka ba akwai sauran matsala kenan to abin da yake faruwa kenan amma zancen ayi ayi a baje kolin dalili wannan bai yiwa ba ma farawa shi yasa ga duk abin da muka faɗa ba iyawa sai dai ka ji hansu tsine mana albarka kai macin haramun ka tsine wa ahlus sunna albarka me ba ce dai a ciki dama me muke tsammani za mu ji daga bakinka abinda muke tsammani za mu ji daga bakinka kenan to a irin wannan harkar to wai yanzu abin da ake waki ne wani an zo kusa da ahadu sunna wai bari a fusatar da su kawai sai kaji ana tafiya abin nan ana maulana in yasi maulana maulana maulana in yasi maulana wai wa? wai ana ba mu haushi ne suna da in yasi ba mu da in to a ci in lafiya a ci daɗi lafiya an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba su wane ne maulansu to mu Allah ne maulanmu da wanda ya rike yasi da wanda ya rike Allah waye canki mai cin waye maulansu kai Allah ran madan tsallako daga nan sama sama kai a takbir wane ne maulansu wane ne maulanku wane ne maulansu wane ne maulanku zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa anna al la maula الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم menene abun ba shirya ci menene abu haushi a ciki zalika bi anna Allah maulan amanu Allah maulan masu imani wane ne maulan ku ya ku ahlus suna? Allah ne maulan masu imani wane ne maulan ku ya ku ahlus sunna arna ba su rike maula ba su rike shiriri ta Allah ya ce wa annal kafirina la maula lahu yayin da ku kuka rike maulan ku shine Allah kafirai da ba su tanki masu cin ba suka rike wani a matsayin maula ba su da maula inji Allah madauke sarki a ci dadi lafiya Allah ya bada sa'a maimaita musu ala rama sun maruddu ila Allah maulahum alhaq maruddu ila Allah maulahum alhaq sai Allah ya ala wa huwa Allah ballan je ka cikin suratul hajji sai ka je can da bakin boda Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi